wakilin shugaba Trump na musamman. Gidauniyar taimakawa da yakin ISIS ta amince da ba da kuɗin sake gina birnin Raka da wuraren da aka kwato daga hannun ISIS lamarin da zai sa a samu ɗaruruwan miliyoyin dala da za a yi wasu ayyukan jin kai da su a ƙasar. A ƙasar Iraki kuma muna ƙoƙarin ƙirƙiro da yadda za a sake gina biranen da ISIS ta mamaye dacen ta yadda ya fi dacewa da ƙasar. Gamawa da ISIS gaba ɗaya na bukatar haɗin kan ƙasashen duniya kuma wannan shine abin da muka zo yi yau yau muna kuma murnar yi wa ƙasashe da suka haɗa kai da mu a wannan yakin wato yaƙi da isis waɗannan ƙasashen kuwa suka haɗa kai da mu su ne chadi nijar da jibuti dr isaac na ƙasar iraki ya ce Shekaru uku da suka wuce, duniya na tunanin ƙasar Iraki ta ruguje gaba ɗaya kenan kuma har abada ba za ta sake farfaɗowa ba. Amma muka ce a'a ƙasar da ta yi fiye da shekaru dubu biyar a doron duniya ba za ta ruguje haka ba kawai. ISIS ta ƙwace garuruwa da dama, amma yau an kwato su, saboda haka kamata ya yi mu yi bikin nasararmu tare.